Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau tare da ni Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraronmu mu a wannan lokaci. 'Yan ƙasa na kokawa a koda yaushe kan yadda farashin komai ke hauhawa yayin da samun al'umma ke tsaye cak a inda yake. Jama'a kan ce ya riga ya zama al'ada da zarar farashin wani abu a Najeriya ya hau sama, to ko da an samu sauyi daga bisani ba falallai ya sauko ƙasa ba, a haka za a ci gaba da tafiya. Masu sharhi na ta'allaka hakan da wasu dalilai da magance su sai an jajirce kuma su ma 'yan ƙasa su ba da gudunmuwa. Shirin Najeriya a yau ya mai da hankali kan hauhawar farashi a Najeriya da yadda za a ɗauki matakin da za su sauka. ra'ayoyin al'umma mabambanta da muka fara jiyowa da dama sun koka game da wannan yanayi da kuma tunanin suna tsaka mai yiwuwa domin ba yadda za su iya rayuwa ba tare da irin waɗannan abubuwa da farashin suke hawa ba. Mai magana Idris Salisu wanda aka fi sani da an kashe bas. Wato wannan al'amarin da ya gaskiya ya kai inna lillahi wa inna ilaihi domin ba mu da wani mafita ba mu da wata dabara sai a gurin Allah amma gaskiyar lamari ya tabbata ga kowa a ƙasar nan ana cikin wani hali wanda babu talaka babu mai kuɗi babu mai mulki babu kowa ma yana ɗanɗana a jikin shi kuma kamar yadda aka ɗora magana aka ce misali abin da kaje sayan shida dubu ɗaya yanzu ka neme shi wani dubu hudu zuwa dubu biyar ma to kuma so da dama mutane da yawa za ga especially wanda suke aiki civil servants kuɗin su na salarin da suke ansa ba ya karu bane yana nan dai akan wannan kuɗin da suke ansa a baya to ta mutum zai rayu a haka kaga dole dole za a rayu cikin kunci ne gaskiya kuma yadda nake kallon abin gwamnati tana da laifi na ta na karan kanta domin gwamnati ke da doka gwamnati ke da oda gwamnati ke da damar aiwatar da koma mai ga al'umma sannan kuma su 'yan kasuwa su ma da sauran masu hannu da shuni suna da laifi a cikin wani al'amari saboda yanzu muna wata rayuwa ne wanda babu tausayi babu ba a cikin ta duk wanda yake ganin cewa abin da ya kasa zai fita duk yadda yake so to fita shi kawai yake dubawa babu yawanci mutane ba su yi haƙuri da ɗan kaɗan da zai zo a hannun su ya albarka. sunana Muhammad Adam gaskiya ina bala'in jin rashin jin daɗin musamman kayayyaki a najeriya da suke tsada musamman irin wannan lokaci babban matsalar ma na biyu a ce idan ka ya sauka a najeriya idan ka ya hau a najeriya baya saukowa sai ka ga sauran wasu kasashe da wasu garuruwa a makotanmu a misali da ina sayan indomi dubu ɗaya ɗari biyar haka katan dubu ɗaya ɗari uku har ta zama dubu biyu da wani abu akalla yanzu in ka je za ka sai ta wajen dubu biyar dubu shida har sama ma da haka to gaskiya ina jin rashin abin yana ban haushi yana ɓata mu dangane da irin wannan abu musamman yadda kasar mu Najeriya take ya kamata a ce idan abu ya sauko a wasu kasashe ka ji an ce abubuwan su ma ya sauka musamman kayan masarufi da sauransu amma sai dai ka je Najeriya yadda yake nan sai dai a ƙara ko matsala abin haushi za a ƙara samun hauhawar farashi yanzu idan ka je wani shago za ka samu ɗan ragin ɗari biyar ko dubu ɗaya amma idan ka je wani waje sai ka ji kuma an ƙara ma kuɗi haka da sauransu to wannan abin gaskiya yana ban haushi ya kamata a ce a dinga duba mutane a dinga duba tattalin arziki an san yadda yake amma a dinga sauƙaƙa ma mutanen najeriya sunana musa ibrahim bashir da jihar kaduna a ƙaramin hukumar kaduna ta arewa so a gaskiya ba ma jin daɗi kuma baya mana daɗi saboda dalili shine most especially mutane idan sun je shago yau mun sai abu kamar misali a ce shinkafa yau ka je ka sai kwano dubu da dari hudu gobe za ka je ka iske ta tashi milo yanzu ranar nan ma na je zan sai madara na iske an maida shi dubu ɗaya eh, naira ɗari da ashirin to wannan ɗari da ashirin ɗin ashirin ɗin da ake ƙarawa kusan ita take kawo ɓacin ran so shi yasa lokaci lokaci za ka rika ganin da ka je shago maybe kana tunanin kaya a jiya ka sai kaza gobe za ka je ka iske kayan sun tashi so gaskiya tsakani da Allah mutane suna cikin ha'un ga Shi yawan yanayin samun ma yana raguwa so muna roƙon wannan gwamnati da Allah ta samu ta kuma abin da ya kawo matsalolin wannan abin gaskiya fi sabilillahi matsalan fetur ne idan muna tunanin tunanin in har wasu abubuwan ma mutane abin da suke shi ne kayan da ke kasa maimakon su sayar da shi a tsohon farashi ba za su sayar ba sai in sun je sun ji labarin cewa an kara kuɗi sai su yi amfani da wannan daman kayan su da yake kasa kuma sai su tsaida shi a tsohon eh, a sabon farashi kuma wannan ba daidai ba ne. sunana sa'ad bako gaskiya maganan hawa-hawan kayan masarufi na ƙasar nan wani abu ne wanda ke yana damun, yana ci mana tuwo a ƙwarya wadda akwai laifin al'umma su 'yan kasuwa kuma akwai laifin su kansu gwamnati wanda ba su kula da price control na abubuwa so gaskiya abu in ya tashi a ƙasan nan yana wuya ya dawo ko da ko dalilin da ya sa aka ce ya tashi ya canza kuma ya an samu sauƙin shi abubuwan rayuwa ya sun yi tsada mutane na cikin wahala ana cikin masifa gaskiya wannan abu babu daɗi babu daɗi ko kaɗan idan ka duba yanzu nawa ake sai da shinkafa shinkafan da aka ci ana nomawa a gida ita kanta wannan shinkafan yanzu ba dai talaka ma ya siya ba don tafi karfin ma minimum wage ma na ma'aikaci idan muka duba ko taliya yanzu nawa taliya kwara ɗaya ɗari biyar da hamsin to ina maganan katin so tsakani da Allah abubuwan sun yi tsada sosai sosai wuce yadda kowa yake tunani kuma ya dai kamata a takaice gwamnati su fito da price control su dinga kula da yadda abubuwan nan suke tafiya a cikin kasuwanninmu ko za a samu sauki. Ra'ayin wasu al'umma kenan game da yadda farashin komai yake hauhawa a Najeriya. wanda kuma ba ga kayan abinci ba har da al'amura na yau da kullum. amma wasu kuma na ta'allaka hakan da wasu dalilai da suka bayyana muna. Sunana Muhammad Tajudin Kwangila, Sabon Gari Zaria. To alhamdulillah wannan abu kusan shi dama tashin farashi da sauka duka abubuwa ne daga Allah Ta'ala. To amma akwai sanadi komai yana da sanadi kuma yana da musabbabi. A kusan ni abin da na fi gani gwamnatin kasan ta taskace wasu mutane ne wanda kawai ta yadda da su ne kawai 'yan kasuwa. Da gwamnati za ta jarraba wani abu da aka yi zamanin irin su shagari da tun zamanin su gawon na samar da rumbun sai da abubuwa mahimmai kamar kayan masarufi sannan kuma ya kasance an samu masu kishiyoyi akalla a cana da mutane kusan hamsin wanda za a ba su karfi su ma su dinga siyo kayayyaki suna kasance akwai competition watan akwai gogayya to gaskiya abin za a samu amma in ya kasance babu gogayya mutum ɗaya ne aka sani to ai ba yadda za a ce farashi ya hau ya dinga sauka eh, ya hau sannan ya sauka saboda waɗannan ƙarfin waɗannan mutanen su kaɗai ne ake jin motsin su gaskiya wannan yana da muhimmanci lallai gwamnati ta ba wasu masu jari din dama ta yadda za su shiga harkokin kasuwancin wannan najeriya zai taimaka insha Allah ta'ala wannan shine gudunmuwa na to kamar yadda dai halin da ake ciki a ƙasar nan kowa ya sani babban matsalar da muke fuskanta bai wuce a hawan farashi saboda abin da da ka saba siyan abu daya ɗari biyar ne sai ka ga koma dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyar so wannan abu gaskiya ba ƙaramin tashin hankali ba ne saboda a iya shashen da eh, yake faruwa a wannan lokaci za ka wani shashe da sai dai a ce abu kaza zai tashi ba wai abu kaza zai soka ba kuma talakawa sun kasa gane meye matsalan sannan kuma yaushe ne za a samu eh, maganin wannan matsala to gaskiya na ba karamin tashi hankali ba ne domin ko aikin albashi kake yi zaka ga baya iya isan ka ma'aikata masu aikin hannu su ma zaka ga yanayin yadda ayyuka yake zuwa musu yanzu aikin da yayi baya baya duk kuma saboda wannan matsalar ne to kuma a halin da ake ciki yanzu ba abin da za mu ce inna lillahi inna saboda wannan matsalan dai sai dai addu'a gaskiya. To tun da mun ji abin da jama'a ke hasashe nan gaba kaɗan za mu ji ta bakin masana da matakin da ya kamata a ɗauka. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin Radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM da ke kanan Dabo da Nas FM a mita 89.9 a Yulan jihar Adamawa. da Badagi Radio a munan jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkwa FM a Sokoto akan mita 95.5 da haɗin kai FM akan mita 108 a Maidugurin jihar Borno da Alfijir Radio akan mita 91.5 a jihar Katsina sai kuma ta trustradio.com.ng. Madalla Tun da farko mun ji abin da mutane ke cewa kan wannan maudu'i. Yanzu bari mu ji ta bakin wani masani tattalin arziki da cinikayya game da abin da yasa ake samun wannan lamari da kuma matakin dakatar da hakan. Sunana da Shiru Dina Usman Da darakta ne na tsangayen sai da siyarwa na Kaduna State University. Ah, actually gaskiya akwai matsaloli da yawa. Akwai matsaloli da yawa a Najeriya saboda hauhawan farashin nan na farko dai yana da alaka da da hauhawan farashin dala saboda mafi yawancin kayayyakin masarufin ne kayayyakin da muke amfani da su na abinci ana shigo da su ne Najeriya ana shigo da su ana shigo da su ne Najeriya so kuma tunda dala aka cire ma dala subsidy a Najeriya kaga ba maganin wai a ce za a samu sauki wai kaya za su sauka wannan ma ba zai yiwu ba sai dai idan gwamnati ta yi wani abubuwan kuma wanda kila za ta yi improving naira to Naira hmm. zama improve sai a dan samu sauki. Kamar amma kana ganin me ya kamata a yi wajen daidaita farashin kayayyaki musamman da wasu ke ganin cewa akwai rawar da gwamnati za ta iya takawa. Eh abu ɗaya ne gwamnati za ta za ta shi ne ko kuma zan ce abu ɗaya ba akwai abubuwa da yawa amma dai mafi mahimmanci shi ne idan gwamnati za ta yi regulation za ta rage farashin naira ta samu naira da subsidy to za a dan samu sauki saboda na faɗa maka duk abubuwan da muke yi amfani da su a Najeriya shigo da su ake yi. Hmm. Ɗaya kenan na biyu kuma akwai economic policies da yawa wanda idan an duba an gyara su kila za a dan samu sauki. bar wasu tsare-tsare na tattalin arziki kenan. yawa tsare-tsaren tattalin arziki wanda idan an gyara za a samu sauki. Alal misali kamar yanzu a rage yawan shigo da abubuwan da ake amfani da su. A koma ana yin wasu a gida. to aka yi haka kaga za a dan samu sauki. kudin eh, abin da muke yi bai shafi dala ba. Amma har da wasu kamar kila abubuwa na cikin gida kila wurin shagunan aski eh, kudin mota wasu na korafin me yasa yawanci in abubuwa suka hau a Najeriya ba su cika saukowa ƙasa ba. Eh to ai abin da ka ba za su sauko ba saboda lifestyle ne ya ƙara tsada gaba da yanzu da idan kana yin aski ana baka yana ɗari biyu kaka manta kana siyo fetur ka zuba a janareto kana biyan kuɗin wuta kana siyan kilifa kana ka gane duk waɗannan abubuwan da suke siya akwai in wani way oda oda sun shafi abin da ake shigo da shi wanda dala tana yake amfani da dala to kuɗin shi ya karu hatta abincin da zaka ci ka zo kai askin kudin shi ya karu to da in kana aski naira ɗari biyu ne yanzu ba za ka yi aski ɗari biyu saboda za ka yi ne kana yi ne don kai surviving. kamar kila ko da an samu saukar wasu abubuwa ko dalla ta sauka ba a cika ganin mutane sun rage farashin kayayyaki ba kamar mutane na taka rawa a wannan fanni ko kuma an riga an saba da wannan tsari ne. eh wannan kuma muguntanmu ne ta 'yan najeriya eh. ai zai wuya ka ji ah, a najeriya abu ya hau wai a ce abin nan ya sauka. wannan mugunta ce ta 'yan Najeriya mu da mu sannan kuma sai bangaren gwamnati su ma ba su mai da hankali gaba daya akai ba saboda ya kamata a ce akwai price control a Najeriya amma tun da babu price control kaga ai kowa zai abin da ya gada dama ne in fact ma kayan ya karu ya ragu kai mutane ma ba za su sanin kayan ya ragu ba Mm. yan kasuwan kawai su za su ta cin kuɗin su. Mm. amma ana yawan kira na cewa a sa hukuma da za ta rika kayyade farashi na price control ɗin da ka ce ta ya za a iya mm. ɗabbaka wannan tsari ya aiki. eh to ai Najeriya ne in aka kawo in aka zo akwai abubuwa da yawa da za a yi da za a sa price control Wani daga bangaren gwamnati ne idan gwamnati ta yi ta yi ne za a gani policy ne in aka yi policy za a yi da hukumar da za ta yi aiwatar da wannan abubuwan kuma ana yin wannan za a ga ya yi take wannan wani aiki ne na gwamnati idan gwamnati ta ga dama ta yi zai yi in kuma gwamnati ba ta ga dama yi ba zai yi ba kamar yanzu kana kallon ta wani fanni yan Najeriya za su iya sa ran za a iya samun sauƙin abubuwa a Najeriya gaskiya dai a Najeriya in aka yi maganar samu wai a samu sauƙi a Najeriya to gaskiya sai dai mu ce kawai sai dai addu'a amma tsakanin da Allah gwamnatin mu ba ta niyya ba sannan mu ma kuma yan Najeriya ya na shafin matar hmm. kamar kila yanzu ba abin da za a iya cewa in kaza ya yi sauki komai zai iya raguwa a Najeriya. Yanzu tsarin misali yanzu kamar dala sai maganan dala sai maganan farashin fetur ina abubuwa ne wanda idan aka sauke su na mai tabbatar maka za ka ga abubuwa da yawa sun sauke. amma gwamnatin Najeriya tana da tana da niyyar yin wannan abu. Gwamnatin Najeriya tana da niyyar yin wannan abu. Dr. Nuruddin Usman na Jami'ar Jihar Kaduna Kasu kenan, kuma da haka shirin namu ya zo ƙarshe a yau. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.